cikin shirin ranar wanka. Wake gobe da labari mu na cikin shirin ranar wanka. Wake gobe da labari ranar wanka. Wake gobe da labari mu na cikin shirin ranar wanka. Allah ɗaya halitta da bambanci ku lura 'yan adam. Ranar wanka. Wani baki wani ja wani fari kowa daban-daban. Ranar wanka. Ajiya ta wuce daga yau sai gobe duniyar mu kama. jama'a masu kallon mu sarar mu assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a cikin wannan shirin na mun rana wanka wanda ni antina basakwace ke kokarin kamu ne sati wanda kuma kamar da kuka sani muka yi kokarin ɗauko al'amura wanda suka shahi tun ma ba a ce arewacin najeriya ba mu samu ƙwararri mu tattauna da su domin samun ko kuma kawo ci gaba to yau kamar kullum mun ɗauko wani sashi kuma mun yi takanas tafiya takanas ta kano har jami'ar jihar kaduna inda muka haɗu tare da wani shehun malami domin mu tattauna da shi akan adabi wato ƙalubalen da adabin hausa ke fuskanta a wannan zamani wanda muke tare da shi a yau shine Profesa Ibrahim Malafashi na sashen nazarin harsuna kamar da na ce jami'ar jihar Kaduna. Profesa muna muka barka zuwa. barkan ku. To masha Allah kamar da ce muna son mu tattauna ne akan kalubale da adabin Hausa ke fuskanta a wannan zamanin. Ah, ina ganin ka hamu tunda muna tare Shehu malami. <laughs> Shehu malami muna son mu tattauna akan ƙalubale da adamin hausa ko kuma hausa ke fuskanta ga mai kallo da masarai ce idan aka ce adabi me muke ne. to abu ne mai ainihin saukin ganewa iyaka dai kamar yadda ainihin masana suka nuna ita kanta kalmar ta adabi bakuwar kalma ce mun areta ne daga ainihin harshen larabci hmm. saboda gwamutsuwa da muka da larabawa a cikin karnoni da suka wuce to amma ba yana nufin cewa hausawa ba su da ainihin adabi ba hmm. eh, kafin zuwan ainihin suka su laraba a hmm. muka ari kalmar ta adab muka mai ta koma adabi hmm. muna da abin da muke kira shi kan shi adabi saboda menene muke ce ma adabin ba wani abu bane ainihin abuwa ne guda biyu ko dai mu kalle shi ta fuskar hoto na rayuwar al'umma tun kowane bangare na rayuwar yana iya zama bangare ne na mulki hmm. yana iya zama ne na sarauta hmm. yana iya zama tattalin arziki hmm. yana iya zama zamantakewa ko kuma yanayin gudanar da harkokin yau da kullum to in ka ɗauki hoto a nan wurin kana haskawa ne kaga ya al'ummar take gudanar da wani al'amura baki ɗaya ko kuma mu kalle shi a matsayin abin da muke kira madubi to shi ma madubin kamar yadda hausa suke idan ka ɗaga shi abin da zaka gani za ka ga ainihin fuskar ka ne mm. shi ne wasu ke cewa idan ka ka fuskar ka bata da kyau mm. to ko da ka ɗauki dutse ka fasa ba mm. madubin za ka gan shi ne a yanda yake to mun ɗauki wannan shi ma a matsayin hanyar gane adadin hausawa wato ka haska ka duba ka gani me za ka gani a ciki saboda ka takaice idan muka zo muna maganar adabi na hausawa to muna maganar hoto ne ko kuma madubi wanda ake amfani da shi domin a kyallaro ko a hasko a gane ya al'ummar nan take musamman abubuwa da shafi azanci mm. hikima mm. dabaru mm. da dukkan wasu fasahohi nasu wanda suke gudanarwa tun daga haihuwa har zuwa mutuwa to kamar kuma yadda aka saba to shi wannan abin zuwa yake a cikin al'umma ba wai zama ake a tsara shi ba eh, yakan taso ne tun daga lokacin da aka samu al'umma suna gudanar da su wanda ya shafi wake waƙensu ya shafi kaɗe-kaɗe ya shafi raye-raye ya shafi rubuce-rubucen mm. waƙoƙi da wasan kwaikwayo da ainihin zube da makamantansu mm. za mu kila kalli abin mm. eh, cikin fasalin cewa akwai shi ire-ire da dama kuma za mu tattauna nan gaba to mai kallo da masarar kila zai fahimta abin da ya sa muka ɗauki wannan mu dai kamar da muka ce muna kishi muna kallon 'yan umar hausa muna cinka inda an ka hito kuma muna ganin abin da ke faruwa so shi na na ganin ya kamata mu diba shi wai abubuwan nan me ke faruwa shi yasa yanzu na tabbatar da cewa da shehu malami bayani na tabbatar da kowa ba da gane ba kila an fara gane saboda haka idan aka ce wannan adabi mm. na hausawa kamar ku malaman makaranta masu nazari wato waɗanda ya kasance kuna dogon bincike a abu wai menene amfani ne ga al'umma to shi akwai hanyoyi guda hudu mm. da muke ɗaukar shi mm. idan ka ɗauki kowane bangare na adabin mm. alal misali kika da ka ɗauki abin da ake ce ma waƙoƙin hausawa waƙoƙin baka da kuma rubutattu ko ka ɗauki abin da muke kira wasannin kwaikwayo na gargajiya ko kuma na zamani ko kuma ka ɗauki ainihin ah, zube wannan mun ce zube muna maganar irin hikimomi da azancin da hausa suke amfani su na gargajiya mm. da kuma na zamani alal misali ta tsuniyoyi da labarai da makamantansu eh. to ka dauke su baki daya muna da ainihin ma'aunin da muke kallon su mm. muka shin me suke ainihin taimaka ma al'umma mm. na farko dai muka ce dukkan irin waɗannan adabi da muke magana na gargajiya ne ko kuma rubutaccen ne to yana ainihin ajiye mana tarihi. wato ma'adana ce ta tarihi dukkan abin da ya kana a cikin al'umma kamar yadda ya bayani kamar ka ɗauki wuta shi ne ka aji in ka ɗauki karin magana misali za ka ga rayuwar hausawa tun mm. jiya har mm. zuwa yau mm. in ka ɗauki ainihin tatsuniya za ka ga rayuwar hausawa ita ma ta jiya zuwa yau sannan ka ɗauki sauran labarai da kuma hikimomi da ake da su su ma za ka waɗanda abubuwa an tana su a ciki alal misali idan muna son mu gane ya abun yake sai mu ɗauki misali karin magana guda ɗaya a zamanin da hausawa suke zaune ba a musulmai ba ba kuma masarar turawa ba suna da karin magana da suke cewa duk bori daya ake eh, wasa eh, to da jin wannan kasar cewa eh, rayuwa ce wadda hausawa suka yi a zamanin suna maguzawa hmm. nan da ake magana bori nan da ake magana kafin addini ya rasa to ita wannan karin magana kuma bayan musuluncin ya zo hmm, hmm. sai kuma suka juya ta saboda sun ɗauki hoton wacce rayuwar yanzu ba su ɗauki hoton wannan rayuwar lokacin da musulunci ya zo sai a cikin yanzu kuma da Allah ɗaya ake bauta ba to kaga nan Allah ya shigo an adana wannan rayuwar ta wannan lokacin ya lokacin zuwan wa mm. zuwan musulmi mm. to da kuma abu ya zo tura suka shi mm. shi kuma sai abin ya juya sai aka zo ana magana da yanzu kuma zamani ne na bautar naira yanzu kuma kowa naira ke bauta ba to <laughs> zuwan naira kuma eh. shi kuma me ya kawo wannan saboda zuwan turawa ne suka can zamani yanayin kuɗin mu suka da zuwa naira to yanzu kowa ba da yake shine ya kuɗi to yanzu kuma an samu ta wannan lokacin eh. kaga tun daga zamanin maguzawa mm. zuwa zamanin musulunci eh. zuwa zamanin turawa eh. to yanzu kuma da muke cikin zamanin da ake ce ma mm. na ƙauyantar da duniya mm. to sun juya wannan yanzu yanzu kuma ba abin da ake bautawa sai waya to yanzu waya ake bauta ba daga cikin magana lafiya lau an nuna ta to kaga ta adana mana dukkan rayuwar da muke gani tawa ta duk su kansu a baki ɗaya ta mm. zama adana kenan mm. sannan mutum kan zama alƙali mm. ya shi wani adabi ka ɗauka yana zama alƙali yakan yanke hukunci idan mutum ya yi laifi za a zo a zanna cikin labari a faɗa abu in an faɗa kuma sannan a zo a yanke mai hukunci a ciki yana ji zai gane karin magana ci ka ɗauka labarin ne ka ɗauka da makamantansu sannan yana nishaɗantarwa me ya nishaɗantarwa ya sa maka jin daɗi da annashuwa Dukkan in ana yin abin lafiya lau ka ɗauki misali tatsuniya ga yara abin shaɗi da a wurin su in ka ɗauki karin magana a wajen mata hmm. abin jin daɗi da a wurin su ga habaici hmm. ga zambo eh. ga sunan da yawa da ake bayi da su a isar da saƙo sannan kuma a ji daɗin abin da aka yi hmm. saboda haka idan ka ɗauki ainihin shi kashi ainihin baki ɗaya za ka cewa wata makaranta ce ta musamman da hausa suke amfani da ita wajen ilmantar da kansu da kuma wayar da kansu da nuna wa al'umma cewa mu ga yadda muke kafin da gudanar da al'amuranmu. yanzu kai ne kana cikin wanda za a cewa ba a ce maka na tun shekaran jiya ko to ana ce maka na jiya a za a ce <laughs> eh, mun ga jiya muna eh, mai ta mm. to sanda kai mudiba adabin yadda yake can dole sanda kila kana sakandare wato makarantar gaba da firamare da kuma har Allah ya saka taho jami'a ka zama malamin jami'a da yanzu mm. ya a suke to abubuwa sun canza mm. baki daya idan ka tsaka duba abin da ya faru a tsakanin shekarun 1930 mm. zuwa 1940 mm. zuwa 50 kafin ya samu yancin kai da kuma yanzu da muke zanne zaka ce baki daya komai ya ca kuɗi ya canza fasali ba kuma wani abin jawo shi ba saboda yanayin rayuwar ne ta yau da kullum alal misali idan muka ɗauki adabinmu a shekarun 1930 zuwa shekarun 1940 mm. za mu ga na gargajiya ne mm. tsabtatacce ne mm. gyararre ne sannan kuma baya da wani abu da ya sanya a gabansa irin ya ilmantar ya wayar ya nishadantar da wuya ka samu wani abu wanda ke na bacin rai ko bacin zuciya a cikin waɗannan adabin to amma zuwan canjin zamani sai abubuwa suka har canzawa musamman bayan zuwan turawa da ka ɗauki dukkan abubuwan da muke magana yanzu ta tsinniya yanzu idan ba kila ka gaya ma yara ba hmm. da yawa sun mamanta abu da kyau tsinniya <laughs> idan ka zo kana maganar hmm. a yi a zauna a cikin gida a za a yi hmm. a yi mayara ta tsinniya eh. ko gaban tsoffin ne eh. ko gaban kakanni za a samu wani yana cikin mene da tsinniya <laughs> saboda yanzu talabijin da satellite da kwamfuta da sauran wayoyi din yanzu sun ansha wannan wuri to haka kuma shi kanshi adadin baki ɗaya shi ya canza fasalin shi Eh, a can da muna bai bai mana gargajiyar muhimmanci mm. eh, labaran mu ne tarihin mu ne tarihin mu ne mm. a ah, karin maganganu mu ne to yanzu ya ga yaro ya miƙe an ya girma ya zama mutum a cikin al'umma mm. amma karin magana wannan kila sai an matsa mishi sannan zai gane kanta to ba kuma wani abu ya jawo ba ci gaban zamani wanda ake faɗa shi zamani ya dole zo mu tafi ne shi sanya yanzu za ka samu cewa ana ta maganar ire-iren adabin da muke da su waƙe-waƙen na su ɗan ƙwairo na su hmm. ah, jankidi da makamantarsu hmm. yanzu da an manta da su an koma ana waƙe-waƙen fina-finai ne hmm. da waƙe-waƙen ainihin jin daɗi da annashuwa da kuma na soyayya su kuma abubuwan da muka saba da su na can daɗi ta an watsar da su yanzu ka zukutan bai yaro kila waye ɗan ƙwairo bai cikin shi ba da ƙwairo wane ne da na faɗa cewa ya yi shi aka yi shi kamar wani abu ne wanda ke yaran an manta da shi ba duniya sannan abubuwan zamani yanzu fina-finan da ake yi a kano yanzu hmm. sun zo sun anshi kasuwar irin fina-finan da muka sani a zamanin mu can hmm. lokacin nan su kasu mai rabe su saman jali hmm. da makamantansu to yanzu an maida na yan zamani ne eh, raye-raye kaɗe-kaɗe da kuma sanya ƙananan kaya da sauran abubuwa baki ɗaya su saboda su dace da su dace da zamanin da kuma yan zamanin baki ɗaya so ƙalubale ne babba ga al'umma da kuma ita kanta gwamnati a ga yanzu za a ƙoƙarin a ga cewa an dawo da martabar waɗannan abubuwa na adabi da muke da su ta yaya za a yi wannan abu ne kuma wanda sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi a wuri akwai lokaci da muna tattauna da wani shehu ma shehu malami hmm. ah, sai muka ɗauko waɗannan abubuwa na arabi sai ka misali da kai lokacin da kuna ta rubuce rubuce akan ko kasuwar Kano adabin kasuwar adabin kasuwar Kano haka ne a wancan lokaci wani lokaci ne a ah, shekarun 1900 90 ne zuwa mm. shekarun 2000 mm. wajen shekara akalla 19 mm. zuwa 29 kenan yanzu a daidai wani lokacin ba wani abu da ya faru ba muna da adabi rubutacce wanda ya riga ya samu karbuwa a cikin al'umma kafin zuwan turawa da turawa suka zo suka kawo mana ainihin nasu adabin muka ɗauka muka yi amfani da shi har sai muka watsi da waɗancan na bayan nan yawancin masu labaran da muke so a makarantunmu na firamare sakandare irin su magana jari irin su ruwan bagaja mm. irin su jiki magayi mm. da makamantansu duk wanda ya tashi a wancan lokacin ya san waɗannan littattafai sannan an tsara su ne su zama masu ilmantar da mutane da wayar da kan mm. mutane to sai zamani ya zo sai aka watsar da waɗannan sai aka shigo ana yin littattafan da muke kira dakan daka shiga daka mutum ya zanna ya tada <laughs> labarin soyayya a cikin ɗaki in ya gama ya gyara abin shi ya je kasuwa a buga mashi ya sake shi kasuwa mutane su tunka an cewa ga abu ya zo sabo mm. to muka ce akwai wasu abubuwa a cikin waɗannan labaran waɗanda idan aka yi amfani da su mm. za su iya furɓata tunanin mm. al'ummar mu musamman yara matasa shi sanya aka zo aka yi wannan takaddama aka dinga wannan tattaunawa ana mai da miyau game da rashin alfanu waɗannan littattafai da muke ba a da kasuwar kano ko kuma hadisan kano da makamantar su, wanda ga sunan ko ina ana ganin su da kuma su kasu fina-finan suka biyo baya kokarin da ake shi ne, a nuna mutane cewa kada a da hankali kan waɗannan baki ɗaya hmm. domin suna iya janye tunanin baki ɗaya zuwa ga abin da ba zai taimaka ma al'umma ba hmm. to kuma dan gwargwadon wannan tattauna da aka yi cikin shekarun nan hmm. ta taimaka wajen canza marubutan marubutanmu da muke da su a cikin ƙasar a yau to kamar da ka ce can wannan lokaci don na san ko ga jaridu kusan duk sati za ka ji an ɗauko kan waɗannan da masu faɗi da masu haka a to wai yanzu idan kalle ka koma kokarin da kuka yi na kokarin tsaye da mutane saboda kuna jin tsoron kada abubuwa su rikici ya za ka tunka nasarar da an samu nasara gwargwado mm. ba mu ce mun kawo da komi baki ɗaya ce ba mm. amma daɗin da muke ji yanzu shine an samar da littattafai daga shekara ta dubu biyu da biyar zuwa shekara ta dubu biyu da goma mm. waɗanda sun saba sun kauce wancan tsari da muka ga ya taso zai amana ambaliya yanzu ka ɗauki littafai yanzu waɗanda ake ci da su yanzu hmm. mutane suna kallon su akwai littafin rahama majid hmm. wanda ake cewa littafin mace mutum hmm. wanda littafi ne wanda ke shafi ɗari biyar da ashirin babu wani littafi yanzu a ƙasar hausa wanda ya yawan shi da kuma irin tasirin da ya yi a tsakanin al'ummar hausawa so akwai su littafai da yawa waɗanda suka taso yanzu an canza tunanin marubutan sun fara gane cewa yanzu ba soyayya wacce kaɗai da marubuma ba aure ba ne da matsalolin aure akwai matsala ta tattalin arziki akwai matsala wata shafi siyasa akwai matsala wata shafi ainihin gudanar da al'amuran karatu da makamantansu mm. to yawancin littafan da muke gani yanzu musamman daga shekara ta dubu biyu da goma mm. zuwa yanzu mm. alƙiblin suka ɗauka kenan waɗancan da aka saba da su waɗanda suke canza tunanin mutane ga harkar soyayya da ah, zamantakewar aure waɗanda na neman auren da makamantan irin waɗanda abubuwan da kawai na yarinta ne an ake suke guda yanzu so in ka zo ka auna yanzu ka ce kashi hamsin hmm. ana a da amma kashi hamsin yanzu kuma an shiga cikin intanin da ake ganin cewa zai taimaka ma al'umma. wai kuda a cikin makaranta hmm. kuna karanta da ɗalibai yaran ko suna karatu yanzu suna yi gwargwado hmm. eh, suna yi gwargwado a bangaren mu ne na hausa yanzu cikin shekara goma da nake a nan jami'ar jihar kaduna mun samu cigaba fiye da yadda ake tsammani sannan kuma man ɗaliban suka shigo kuma suna ɗauka abin da muhimmanci ba kamar da mm. eh suna ɗauka abin da muhimmanci suna karatun za ka same su a cikin makaranta a kusan mm. koyaushe mm. sannan suna tare da malaman su a kusan koyaushe sannan kullum abin da suke bukata shi ne a ba su kayan karatu su bincike su karanta wai mai shehu malam za mu so mu sani ita shan hausa misali ya za ka iya danganta ta da sauran harsuna na duniya to a yanzu ita ce harshe na goma sha ɗaya a duniya wajen yawan masu magana da cikin harshen Eh, da tana baya amma dan binciken da aka cikin shekara da biyu suka wuce mm. yanzu an gane cewa su ne mafi yawa wajen magana da harshe mm. akalla su ne goma sha daya a duniya mm. sun ka ɗauki wannan kuma zaka ci ya shi wani ci gaba ne da musamman saboda kuma irin yadda aka tashi tsaye aka mai da hankali wajen yaya tashi da kuma karantar da shi idan ka ɗauki misali kawai a gidajen kafafen yaɗa labarai na duniya hmm. za ka samu cewa hausa ce kaɗai a cikin harsunan afirka hmm. inda duk gidan gidajen da ka ji ko daga rediyon china ne hmm. ko rediyon iran ne ko rediyon ah, cairo ne ko kuma bbc ko ah, voa duk inda ka ji a duniya na akwai sashi na musamman da aka keɓe domin ainihin gabatar da shirye-shirye a cikin harshen hausa wannan ya inganta ya ɗaga martabar shi kan a cikin duniya hmm. sannan akwai jami'o'i a ƙasashen duniya da muke da su hmm. ba a amurka kawai ba hmm. ba a turai kawai ba ba a asiya kaɗai ba a afirka ma akwai su da yawa inda ba a komai ana nazarin harshen hausa ne da al'adun hausa da kuma adabin hausawa wannan ya ƙara sa harshen ya samu martaba ta yadda duk inda ka je za ka ji ana maganar hausa da hausawa to kaga Professor. Mm. Muna magana a kan adabi inda ka ɗauko rayuwa ta al'umma. Misali na muna magana Hausa. Gaba ɗai ka ce hoto ne. Inda za a dibin abin. Inda rayuwa take ba. Inda rayuwa. Mm. To ina son mu diba. Mu nema mu kowa shekara ashirin. Zuwa wannan lokaci. Mm. Shin ku cikin saboda nazarin da kuke da sauransu. Eh. mu muna ganin misali ni yanzu ni kaina ƙila mm. da waya in tsaya ina kallon talabijin a sa wani fina fina kamar fina na hausa eh. da tsaya tsaya ina kallo da yadda haka ko kuma ɗana da sauransu to ban san ku yadda kuke kallon waɗannan abubuwa to yanzu an samu canji sosai mm. yanzu kamar da can shekarun 1970 zuwa 1980 mm. mutum zai iya zama da shi da iyalin shi hmm. suna kallon fina-finan da su kasu meru da su da suke gabatar a wancan lokaci hmm. saboda mun dauke sa matsayin an tsaftace su an gyara su hmm. al'adunmu suke fitarwa baki daya to amma daga lokacin da aka shigo cikin wannan karni da muke cikin karni na 21 abubuwa suka canza yanzu fina-finan da muke gani su ne ake ce ba fina-finai na Kannywood banda ba wai na Lagos da kasashen a turai da amurka da makamantansu mm. namu din ma da cikin gida mm. an tsangwame su mm. ana nuna cewa suna nuna su abubuwa waɗanda ainihin dattijo ne eh, da dattijo a cikin gida da ma yaro wanda yake mai hankali ba zai mai da hankali a kansu ba to shi ma wani kalubale ne wanda ake fama da shi yanzu ana ta kokarin kuma a nuna masu kansu masu shirya waɗannan fina-finan cewa idan har kuna son abin nan ya inganta ya zama abin da za a yi um, mai da hankali kan shi sai kun canza abin da ke cikinsa me abin da ke cikinsa me yiwuwa yanzu ka ɗauko fim irin na kanan nan ka zo ka sanya shi a gaban yara akwai abubuwa da yaro ba zai za su iya gani ba hmm. kai da kanka da kai da iya ka da ya'ya ku na fana kallo hmm. ana cikin kallon zaka ana ana ɗauki remote eh. ana kan rigiwa eh. ku tashi kai ko kuma ana ci ko kuma a wuce wuri ba eh. to kaga akwai matsala kenan a cikin abu hmm. so kalubalen da ke tattare da wannan shine hmm. su suna neman kasuwa ne suna hmm. neman kuɗi ne hmm. saboda haka in mutane suka je suka saya su za samu riba to amma shi kuma wanda yake kokarin ya ga ya tarbiyyar da yayin shi da shi ba zai so duka abin da zai bata mashi cikin gida ba so kiran da koyaushe ake shine yanzu a yi kokari a tsaftace ainihin wannan fina-finai na kaniwood ta yadda mai gida da iyalin shi za su zama su kalla cikin nutsuwa ba tare da wani tashin hankali ba an wasa mun cin shi mm. eh, akwai satellite satellite da ke yanzu mm. kamar arewa 24 mm. wanda take wasa shirye-shirye na fina-finai da makamanta waɗannan suna kokari su tsaftace abubuwa din yanzu za ka samu cewa ana zama ana kallon waɗannan shirye-shirye na arewa 24 ba tare da fargaba ba za ka ma kila an kare ba an yi rawa babu babu kiɗa babu raye-raye babu sa kayan ƙananan kayan tara hankali da makamantansu sannan hoton al'umma yake mana eh, in ka ɗauki shirye-shiryen da suke na ah, su ah, arewa 24 abin ne wanda za ka ga tsari na gida ka ga tsari irin na unguwa ka ga kwata ka ga tumaki ka ga al'umma da wadda ka saba da ita ba irin wanda zaka zo kamar wani bature bature ba mm. shi wani ba indiya ba indiya mm. ya kama kugu yana rawa so irin waɗannan abubuwan yanzu su ne eh. babban kalubalen da ke gaban mm. ta hukuma da masu shirin fina-finan da kuma mu da ke cikin jami'a idan eh, abin da muke faɗa shine ko shi a tsaftace abin a gyara shi ta yadda zai amfani al'umma baki ɗaya. Wai zan so in sani yanzu idan ka diba hausawa za mm. a ga yawanci da suna arewacin najeriya sannan kuma za a ga duk inda ka ta yi shin hausawa ga yan kudu ɗin abin da sun ka ta yi tun da dai ka ce adabi hoto ne da raji shin wani yana son in sani wannan ragganci da kuma rashin aiki da rashin shiga makaranta da zama ce makwance ce na hito ga lada a wannan to shi din ma sai mu koma cikin tarihi shi ba adadi ba ne mm-hmm. eh, shi abu ne wanda shafi ainihin ginuwar tsarin siyasa mm. da mulki da kuma a cikin al'umma al'ummar hausawa a cikin tarihi mm. ba mu san su a matsayin rankaye ba mm. ba mu san al'ummar hausawa a matsayin da ba sa son motsawa ba idan ka koma cikin tarihi ka ɗauko da rayuwa al'ummar Hausa tun zamanin maguzanci har zuwa lokacin da musulunci ya shigo za ka samu mutane ne masu cika ta nema mm. mutane ne wanda suke noma mm. mutane ne wanda suke sana'o'i sannan kuma mutane ne wanda suke fita zuwa kasashe daban-daban a duniya domin nemowa mm. to tsarin da ya zo ya lalata mana ko su kuce mana rayuwa shine mulkin mallaka da tura mulkin mallaka suka suka yi mana su suka kwace mana wannan tunanin suka sanya mana wani abu na baka bukatar komai yanzu kawai ka je ka samu aiki ne na gwamnati a baka ofis ka samu abin za ka ci sai ka zo ka zanna a cikin gida abin da ake ma kwala kwala kwala kwala kwala kwala yawa shi kawai suka bai da hankali a kai shi mm. yanzu abin da mu saba a can da mm. lokacin da muka taso muna ƙanana mm. duk unguwa an kaje za ka samu kowane gida akwai sana'ar da ake gudanarwa a cikin unguwa da ka samu akwai sana'o'i daban-daban da mutane suke gudanarwa muna yara ba ban ma san abin da ake kira wai aje ana neman wani abu wanda a ci a wani wuri ba hmm. saboda a cikin unguwa akwai masu yin tuwo hmm. akwai masu yin shinkafa da wake hmm. akwai masu alale akwai masu dan wake da kulele da su dan wake da kowane gida ka ce sannan akwai masu dinki akwai masu sana'o'in sayar da dukkan abubuwan da muke bukata a cikin unguwa so kaga wannan ya ƙara sanuwa cewa al'umma su ba ragwaye bane to amma turawan mulkin mallaka suka kawo mana wannan lalacewa suka nuna mana cewa ai babu wani abu da za ka yi a cikin ƙauye ka fita ka koma birni in ka je birni can za ka yi kuɗi nan da za ka samu dukiya za ka samu arziki sannan ka dawo ka zo kai abin da kake so wannan yana cikin abubuwan su ƙara lalata mana tunani har ya zama da cewa yanzu mutane sun koma sun lalace maganar noma maganar sana'o'i maganar duk wani abu da ake da bida kasuwanci da makamantansu mun aje suke yauda sai dai iske cikin unguwa yanzu daba daba ce ta yara da daba mai kyau da daba mara kyau ba a komai kawai ana jiran dai a gama abinci a gidaje a ci ba cikin wanda ke kawo ba to wannan abu ya taimaka musamman su kansu yan mulkin mallakar hmm. wani da da ya kawo su kenan hmm. su ta tsibar arziki eh, eh. sannan sun mai damu ɗana mufti to ba sun samu ilimi ba to a ilimin shi kan shi hmm. sai in an yi aiki da shi dan yanzu ka ɗauki abin da muke yanzu a cikin arewacin najeriya mu gidiya ana karatu eh ana zuwa sakandare ana zuwa jami'a to amma an kare kuma ina aiki su kaga kenan ilimin da ake ba mutane wanda yake a yanzu din ilimi ne na kawai ka je ka nemi aiki a ofishin gwamnati ba ilimi ne na ka je ka zauna ka gina kanka ka gina al'umma to babban matsalar da ake fuskanta kenan yanzu shine babban kalubalen da mutane da suke ciki sai dole ya mun canza wannan tunanin mun dawo abinda ake kira entrepreneurship yanzu wato kowa ya samu sana'a yi ya zama abin yi a cikin al'umma da an yi wannan kowa na kamawa yana rikawa an aje gwamnati gehe guda hmm. so gwamnati ba za ta zama wani abin tuka sai mu koma ga abin da muka saba da shi da gargajiya shi shi adamin ka ai ga wasu wasu al'ummomi suna amfani da shi domin kawo kishin ƙasa a tashi tsaye da sauransu da samun da ke muna to mu ma kamar cikin an maida shi ya zama na mm. nawa ne ni da kaina kan mm, mm. hukuma ta janye jiki sannan al'umma mu kuma da yawan ta musamman kasan al'umma mu al'umma ta musulmai da ka ce yanzu zaka zo ka ɗauki harka ta fina-finai ta zama hanyar ka ta ci abinci eh. to malamai za su fito a fara Eh, hudu ba a fara wa'azi ana cewa za a zo haɗa mata da maza mm. to amma hanya ce ta nema idan an tsabtace ta mm. haka littafan da ake rubutawa mm. hanya ce ta nema idan an tsabtace shi su ta hanyoyin baki ɗaya suna adamin nan idan mun yi su yadda ya dace kamar yadda ake a sauran duniya baki ɗaya za mu samu abin da za mu ci mu sha sannan kuma yi su in ka ɗauki misali kawai harkar na ta fina-finai yanzu in ka mm. ɗauki abin ake ce ma hollywood mm. wanda suke a america mm. sannan bollywood na ke a india daga nan sai na lagos wanda ake cewa hollywood eh. sannan yanzu ga namu ana ce mana kannywood dukkan su baki da yanzu hanyoyi ne da samar da biliyoyin naira ga hukuma da kuma su kansu masu gudanar da su to matsala kawai shine me suke zubawa a ciki wanda zai kada al'umma kada ka zo kana neman kuɗin kuma ka zo kana kana rusa al'umma kawai daya shine babban kalubalen da ke gaban mutane saboda dole sai an duba abin da an gyara su to menene shawararka ga 'yan arewacin najeriya da gwamnatocin najeriya domin amfani da wannan adabi domin kawo canji ga kusan kullum idan na koma ga zamanin sardauna mm. za ka ci sardauna ya amfani da wannan harka ta adabi mm. ya kuma ciyar da arewa mm. shi ne kafa duk wani abu da za a ce ginshiki na gina adabin hausawa in ka ɗauki maganar littattafai ne ka ɗauki maganar ainihin waƙoƙi ne ka ɗauki maganar wasannin kwaikwayo ne tun daga zaman sadarwa aka gina waɗannan ya fahimci cewa wannan abin zai taimakawa hmm. kuma ya taso har zuwa bayan da aka yi juyin mulki hmm. har lokacin da kuma aka zo shekaru a ɗauki saba'in hmm. to abubuwa suka suka turkuce ya zanga ji kana maganar kamfanonin da suke buga littattafai a arewacin najeriya ba to babu su yanzu sun mutu nnpc yanzu ta turkuce so kuma ka ɗauki ainihin harkar da ake mana ta gidajen rediyo talabijin suke watsa ainihin fina-finai su ma yanzu ba sa yi yanzu abin da ke ci kawai shine wanda waɗanda yara suke yi so abin da ya kamata mu shine mu koma ga abin da sararin suka sa, mm. hukuma ta shigo mm. ta zuba jari a ciki ta mm. bada kuma dama ga su masu gudanar da hakokin nan su yi abin da ya kamata sannan su kuma masu gudanar da al'amuran da su gane cewa suna yi ne ba da neman kuɗi kawai ba suna yi ne domin su gina al'umma su gyara al'umma su tarbiyyar da al'umma sannan su samun ma abin da za su ci amma ya zama da cewa suna yin shi a bisa abin da ya dace irin na halaliya idan ba ka muka yi ba za mu koma gidan jiya masu kalmar tsaron mu kun ji abin da muka tattauna yau mun tattauna akan kalubale da adabin hausawa ko kuma hausa ke fuskanta a wannan zamani. Profesa, muna maka godiya da gode kwarai da kabba. Na gode kwarai sha Allah Allah ƙara taimako. Nan muka zo ƙarshen wannan shiri na ranar wanka a yau wanda ni Antina Musakwace ke kokarin kawo muku kowane sace. mu haɗu wani sati inda kuma da ikon Allah za mu ɗauko wani abi wanda ya shahe mu mu tattauna shi domin samun maslaha kamfanin northern communication and media service ne ke ɗaukar nauyin kawa cikin shirin ranar wanka. Wake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. waki gobe da labari ranar wanka.